يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الإيمان سوف نتحدث عن أهمية العمل والإنتاج في الإسلام نعم يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الشرع الحنيف عمل عملا وسعى سعيا على القضاء على مظاهر العوز والفقر وذلك بالحث على السعي لطلب الرزق قال جل جلاله في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يقول العلامة القرطبي رحمه الله في تفسيره هذا أمر للإباحة وفي سورة روم يقول ربنا جل جلاله ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون فالنوم يكون بالليل والسعي بالنهار وقد يكون أيضا بالنهار لمن تستدعي طبيعة عمله أن يعمل بالليل وفي سورة الملك يقول سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وفي المزمل يخفف الله لنا حتى الإبادة ليلا للسعي في طلب الرزق فقال جل جلاله علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يطرقون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فخفف الله سبحانه وتعالى على عباده القيام الليل نظرا لانشغالهم بالعمل في النهار حتى لا يرهقهم التعبد بالليل فقال جل جلاله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله الأمل والسعي من العوامل التي تساعد على مضي قدما في زيادة الإنتاج وتوفيره تحت ولذلك حفظ النبي صلى الله عليه وسلم على إمام على إمام الأرض الخراب فيقول عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له أخرجه أحمد والإمام والإحياء إما بالزرع أو حفر الآبار أو بالبناء عليها كبناء المصانع والشركات المنتجة ونحو ذلك من المشروعات الخيرية أمة الإسلام المتابع لهدي الصلاه الصالحين يجدهم عمالا متكسبين وليسوا كسالى ولا متسولين تطبيقا لقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وقوله عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي أخرجه أبو داود والترمذي ولذلك عمل الصحابة والتابعون وتابعيهم بإحسان وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن الله خلق الأيدي لتعمل فإن لم تجد في الطاعة عملا وجدت في المعصية أعمالا وأخرج الطبراني في معجمه الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إني لأكره الرجل فارغا لا في عمل الدنيا ولا في الآخرة وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أتجار قريش حتى دخل في الإمارة وقد رأى الفاروق رضي الله عنه قوما قابئين في ركن المسجد بعد صلاة الجمعة فسألهم من أنتم قالوا نحن المتوكلون على الله فعلاهم عمر رضي الله عنه بدغيته ونفعهم فقال لا يقعدن أحدكم عن صلب مصر ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وإن الله يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وروى ابن أبي الدنيا في التوكل بسنده عن معاوية بن قرة أن عمر بن الخطاب لقي ناسا من أهل اليمن فقال من أنتم قالوا نحن المتوكلون قال بل أنتم متكل متكلون إنما المتوكل الذي يلقى حبه في الأرض ويتوكل على الله وكان سفيان الثوري رحمه الله يمر ببعض الناس وهم جلوس بالمسجد الحرام فيقول ما يجلسكم قالوا فما نسنا قال اطلبوا من فضل الله ولا تكونوا عيالا على المسلمين وأخرج الخلال في كتابه الحص على التجارة والصناعة بسنده عن علي بن بكار قال كان إبراهيم بن أدهم يؤاجر نفسه وكان سليمان الخواف يلقط وكان هزيفا يضرب اللبن وكان إبراهيم بن أدهم إذا قيل له كيف أنت قال بخير ما لم يتحمل مؤنتي جيل na'am ya ibadallah a kaza kana haula isalafu salih yubazzilu na kusara jihudahun sa'ayen litsalabin rufu matawakili na alallahi subhanahu wa ta'ala wallahu subhanahu wa ta'ala la yubi wa ajiye man ahasana amala amala عباد الله اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون واستغفروا ربكم وتوبوا إليه نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اشف مرضانا وذكر لموتانا اللهم آتنا في دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب اللهم لا تجعلنا قسالة ولا تجعلنا نعتمد على غيرك اللهم ابننا بحلالك عن هرامك واكفنا بفضلك عمن سواك وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم آه، muna tsaye ga wata ne na boko ko kuma bakwai ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ɗaya ga watan takwas dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna wannan masallaci na shek abubakar mahamud gumi lokos cikin garin zaria jihar mu ta kaduna a kasar mu ta najeriya Allah ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya ka azurta mu da halalin da lafiya za ta ci. bayan haka ya ‘yan uwa masu albarka kutubar mu yi ta yau zaburar da junanmu ne A kan dagewa wajen aiki domin dogaro da kanmu musulunci ya ba ayyukan da bawa zai yi mahimmanci domin tsara mutuncin shi da rayuwarsa da samun daman yadda zai bauta ma mahalicinsa cikin sauki don haka islam duk wata hanya ko wani mataki da zai kau da talauci da matsanaciyar bukata ya aza musulmi a kai ya kwaɗaitar da mu akan mu tashi mu nemi arzikin da Allah ta'ala ya zuba a ƙasarsa ya hana mu mu ce mu bayi ne ibada muka sani ba mu neman arzikin Allah ta yau juma'a wanda halartar mu juma'a dole ne Allah sai saitin abubuwa ba a hana ka nemi arziki ko ka yi aikin da zai amfani ka ba yana cikin samaha na islama wanda yahudawa ba su sami wannan ba aka haramta musu a neman kuɗi da wani aiki ranar sati amma ranar juma'a sai a ce Iza diya lissalati yau mil juma'a fas'au ila zikrullahi wa zamul bai'a sanda kuka ji kiran sallah ranar juma'a ku ansa mai kiran sallan ku taho sallah ku bar kasuwanci da sana'a da ayyukanku ku zo ku yi sallah lokaci guda fa'iza ko diyatis salatu fantashiru fil ardi da an gama sallar ma daman kuna da hidimar da ke gabanku ku tashi ku tafi sassan duniya gabashinta da yammacinta kudancinta da arewacinta wabta gomin fadilillah ku je ku nemi arzikin da Allah ya zuba halalar da Allah ya zuba rahaman da Allah ya zuba da sharti waskurun laha kafira a duk sana'ar da kake a duk da kaje a kasuwancin da kake a nau'in aikinka ka tuna Allah a wajen ka yi yadda ya ce la'allakum tuflihun in kun haka kawai za ku rabbanta da gidan aljanna da ni'iman da ake kada muku islam dinin wa duniya ne addini ne kuma duniya ce islam ibada ce kuma sana'a ce ma'ana masallaci da ofis yanda kake kaskantar da kanka ka bauta ma Allah a masallaci haka za ka kaskantar da kanka ka bauta ma Allah a masana'artanka ko a ofis ɗinka ko a wajen sana'arka ko a gonarka in ka bi dokan Allah a can kama kana masallaci ne bautan Allah kake akwai sakamako don a nuna maka neman halal ba ɓata lokaci ba ne nau'i ne na ibada sojan insha Allah imamul al ya ce a fita a tafi ranan juma'a ana nuna halacci ne halacci ne ba baka fita ba baka yi laifi ba matukan ba ka koma bara ba wajen mutane Ya sa Allah subhanahu ta'ala ya nuna Gini da dare da ya yi. ga yanda ya kasa abubuwa dacewa da yanayin kowannensu alaman kasan akwai Allah da ake bautawa ne min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtiga'ukum min fadli inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'un daga cikin dalilai da hujjojin da za ka san Allah in ma ba ka san shi ba, ka ƙara imani da shi in ka san shi, yadda yake sa ku bacci cikin dare. In ba mai lalura ba bin nan ba wanda bai rantsa ba jiya. Wanda ke da lalura Allah ya raba shi da lalura, kuma kada Allah ya jarabe mu. Da yadda kuke neman falalar Allah, arzikin Allah, rahaman Allah, a lokacin yini kai ga wanda yake jin gaskiya yake fahimtar gaskiya yake aiki da gaskiya allahi wannan akwai babban aya dubi yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna hikimar kasa yanayi dare da yini ashe ka je ka yi abin da duk za ka iya tubazzul kusara juhaka ki talagil halal ka gaji ka wahala dare yi. waje annan nauma su bata, waje annan laila bata, mun sanya dare ko bacci ya zan hutu da jikunanku bai rahatan li abdanikum kika tashi ka ji ƙarfi ya dawo za ka sake bazzala jihud ka je ka nemi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddama maka cikin suratul mulk Allah yana mana imtinan ya aka yi tsawace mana duniyar da kasan baki daya don mu je duk inda za mu je mu nemo halal ibada ce wallazi ja'ala lakum al-ardha zalula amshu fi manakibiha wa kulu min rizqi ilayhi an-nushur Allah shi ya shimfida muku ƙasa malala ga tana yayi ta tsauni tsauni tsauni ba ce ku shiga sassanta ku nemo arzikin da Allah ya shimfiɗa a cikinta don kwaci falalarsa a kulomin riskihi ku ci arzikin da Allah ya ƙaddara maku amma ku sani ko a daɗe ko a jima za ku koma gare shi ya tashe ku yi muku hisabi hatta ibada na kiyamun laili ko duk wata ibada wanda ba dole dole ba in za ta hana ka neman halal Allah ya ce ka baita domin neman halal din ka ibada ce suratul muzammil tana cewa alimallahu an sayakunu minkum marda وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه Allah ya san cewa cikinku wata rana wani zai wayi gari ba shi da lafiya. An sauƙaƙe mishi ta hajjiri cikin dare. Allah ya san cikinku akwai masu bugawa gabas, su buga yamma, fi kudu, fi arewa, yattabuna min fadlillah suna neman arzikin Allah a kasar Allah su ma an sauƙaƙe masu an sauƙaƙe masu sa'ayil fata li rizqihi ibada wa amalin yahdi ila sa'ada duk abin da za ka yi na neman arziki na neman falalar Allah bauta ne ga Allah kuma hanyar da za ka samu arzikin da za ka kare mutuncinka ka kare karamarka ka tsare ƙadarinka ka fitar daga tozarci da walakanci saboda Allah ya kama matsan adam walakar kamamna bani adam Allah sai ya sauƙaƙe maka bautan dare saboda ɗawainiyan yinin da kake yi da neman halal da kake yi da wahalhalun da kake faɗawa cikinta wajen neman arziki daga Allah jalla jalalu kaga wannan in mun fahimce shi kowa ya yi abin da ya kamata zai kashe mana fitinu bila adadin zaman kashe wando babu roƙe-roƙe babu kuma sanci babu daga nan kuma in kowa ya ɗau wannan hatta masu kashin daji za a rasa domin suna zuwa su yi sana'a wanda Allah ya halatta masu tara al'umma matasa ba su yi sana'a ba za su kwashe wayan mutane su yanka su ba ta'addanci zai tsaya samari su yi aure ‘yan mata su zaina na a tiktok wata ta rasa yadda za ta yi ta yi goma ta yi ishirin ta yi talatin ta kai da biyar ba niji ce ta shiga tesa ta ga zancen mai bakan damiya ya zo ta ga mata yara kankana sun ƙi aure sai yawo suke ta ga aure ba yardan wali babu idda shegu sun yawa abin ya zo abin ya zo shi yasa salafus salih idan kana bibiya rayuwarsu za ka ga su aiki suke tukuru kuma wallahi ba za mu kai su bauta ba ba za mu kai ba kamanceceniya da su ma ya gagare mu kuma ba su da kasala kuma ba su miƙa hannu a basu su fatansu su bada fatansu su bada saboda suna jin shiriyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Bukhari da Muslim sun waito sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-yadul ulya khayrun min al-yadis sufla hannu matsarkakiya ta fi makaskanciya ma'ana wanda zai bada shine mai daraja wanda zai ansa shine kaskantacce salafuna salih ba su yadda da kaskanci kalwa ko fadawa za ka yi hannunka ke sama mai ansa na shi ke ƙasa izan kissan wa ma'anan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la tahillu sadaƙatu ligani gani wala li zimratin sawi kaman yadda Dawud abu dawud da tirmizi suka ruwaito hatta sadaka ba ta halasta ga mawadaci a bashi haka lafiyayye ƙarfa ba na ƙasa a ba bai halasta ba shi sadaka ba ya je ya yi aiki ya je ya yi aiki Sayyidina Umar, faruk hazihil al'umma radiyallahu anhu wa amgafu yana cewa inna allaha khalaqal aidi lita'amal Allah ya halicci hannayenmu don aiki ne bai mana kofato irin na jaki ba in kuma ka koma shine muji sayyidina Umar ya fa in lam tajid fi ta'ati amala wajadal fil ma'asiyati a'mala idan hannunka bai je ya aikata abin da Allah yake so ba to zai samu ayyuka da yawa na shaidan yana aikata ma abin da ke aukuwa ke sace-sace fashe-fashe karya yaudara roke-roke tumasanci rashin aikin yi ne an ƙi zuwa a aiki imamu tabari tabarani cikin mu'jamuhul kabir yana cewa dan mas'ud radiyallahu anhu ya ce inni la akrahu rajula fariga la fi amali dunya wala fil akhirah ina matukan kin mutumin da zan ganshi yana zaman kashe wando shi bai aiki don ya maye duniyarsa ba shi kuma bai tashi ya himmatu da lahirarsa ba a akatantan shaƙi a duniya shaƙi a lahira da ɓari aka yi da an huta Sayyidina Abubakar Allah ya ƙara masa yadda yana cikin mafi girman 'yan kasuwa a ƙwarishawa. Duk rayuwan da ya yi da annabi sallallahu Alaihi wasallam bai daina kasuwanci ba. har da aka naɗa shi halifa ya ɗauki kayan kasuwanci aka ce Allah ya ji kanka ai yanzu nauyin da ke kanka barkar da lokacin da zaka bude ka ko shago saboda nauyin al'umma shugaba ne na ƙasashen duniya ba na kasan sa kawai ba Ibn Umar Allah ya ƙara masa yadda wata rana an yi sallan juma'a an gama ya ga wasu mutane a kusurwan masallaci suna zazzaune zuhuzun da ya tambaye su kai ku ne suwa kuma suka ci mu ne waɗanda muke dogaro da Allah ke eh, Allah yake ciyar da wanda ya so bakin da ya yanka sai hana shi abinci idina Umar ya ɗauki sandansa ya haraka masu, ya zawata masu, ya ce la ya na a hajjukun an tsaladin risk, wa ya ƙulu Allahumma zukuni, kada ɗayanku ya zauna bebeya ne na arzikin Allah ba, ya ka nemi kudi ka zama ƙaton banza. Ka zauna kana Allah ka bamu, Allah ka bamu, ba ka aiki. sayyidina umar ya ce wani wauta ne wannan faqad alima anna samaa la tumqiru zahaba wala fidda bayan kasar ruwa ake yi gayi nan ana mana yayyaki ko sama na zubo da dinari ne ko tana zubo da dala ne ko yau ko fa'in ko riyal ko naira ina kaga an wannan ruwan ruwa ake yi daga sama ka ɗausan gwani ka tafi gona arziki na nan ƙarƙashin ƙasa Sayyidina Umar ya ce, Bayan kun ji Allah ya ce, fa'iza ƙudiyatu salatu, fantashe rufin arzi wata gumin fadlillah. In an gama sallah, kowa ya je sassan duniya, ta inda yake ganin zai samu alkhairi, ya nemi arzikin Allah. Sa ku zo ku zauna a masallaci wai ku bayin Allah, ƙananan ‘yan fashi. Yau'i ne na fashi, ka ga mutum ya ƙwanjare ya taƙwaƙware da ƙarfiyar shi da komai Kai yana jiran alaba ku mu samu ‘yan uwa hannu lalacewa ya kai wannan bin abi duniya ya ruwaito bi sanadihi daga mu'awiyar ɗan ƙura umar ɗan khattab a tarana ya gamu da mutanen yaman ya ce suwa ne ne ku قالوا نحن المتوكلون قال بل أنتم متكلون إنما المتوكل الذي يلقى حبه في الأرض ويتوكل على الله ai kai zuwa ne ne na zanfa wani irin sai a mu masu dogaro ga Allah yake a masu matattun zuciya dai ai mai dogaro ga Allah an ruwa shine wanda yake shuka ya zuba iri a ƙasa ya gyara sannan ya ce mun dogara ga Allah don kana iya koli na gyara gonarka kuma Allah ya hana amfani amma ka gama naka amma ka zauna kana zazzara ido kato da kai kai ba dako ba kai ba aikin siminti ba kai ba kana jin mai kafinta ba kai ba kana kaza ba a kawai kana neman Allah ya cika maka jakakka da kuɗi haka ake yi to har yanzu daminar ba ta wuce ba ka je ka shuka dankali yanzu ya mafi masa matsada. tsada eh ka je ka shuka dankali ko wake wanda ya shuka wake yanzu ya shuka shi a farkon lokaci Yawwa, wajibi ne mu gane wannan mu tsara wannan Sufiyani Sauri Allah ya ji kansa ya je haramin Makka ya ga wasu na zaune ya ce ma yujili sukum qalu fa ma nasna me zaunar da ku a haramin Makka kuma ce ba mu da sana'a me za mu yi ya za mu yi ku tashi ku tabi utlubu min fadlillahi wa la takunu iyalan alal na. tashi ku je ku nemi falalan Allah waye ne ma Allah ya hana shi kuna son ku zama nauyi akan musulmi kullum Allah ba ku mu samu kaga masallatan mu in ba wani ikon Allah ba kalla ai hamsin salawati wani bai tashi ya ce jama'a ku taimaka mun ba abinci jama'a ku taimaka mun ba lafiya wani gamjejen kato zaka gani ba sana'a ba zuciyar ta mutu ga girman kan tsiya in an ce da ko ya ce ni babu yadda hasashi ta gani kowa ya kai ɗan samun kuɗi a yanzu wallahi ba ƙaramin ma'aikaci ba ne ya ba ɓarawo ba ne zai samu kuɗin ɗan yanzu china in ta zo ana sauke siminti wani buhu ɗaya da kuɗin shi don ake saukewa ana tsammanin sauke buhun siminti murtala za a bashi balantana buhun dawa ko masara suka ji ana ɗari biyu sauke ba ɗari biyu ɗorawa buhu nawa zai sauke buhu nawa zai ɗora jama'an musulmi a takaice saboda yanayin gari duk magabata in ka duba suna da sana'a ibrahimu gini adham in kana neman mai ibada da wara'u da zuhudu da gudun duniya ka same shi sai kai fatiha ka tashi amma wallahi yakan je kwadago kwadago ya yi barima ya samu abin da zai ci bai yadda ya zauna yana jiran wani ba bai kaskantar da kansa sai gaba ga mahalicinsa haka suke suna da yawa takaice wannan kamar abuwa ne kowa ya shiga taitayinsa a fahoshiyar nassi tana cewa ba mahaya sai rago in zuciyarka ta mutu haka za ka kamu da cututtuka ma daban-daban sai ka kai zai ishe ka masu kuɗin ba sa sadaka zakan mata ta gaga saboda haka za ka mutu da yunwa cututtuka su sane ka kuma ba ka da hujja gaba ga ubangijinka domin ya halicce ka ya baka lafiya ya baka karfi za ka iya sana'a ba ka yi ba Allah ka kare mu Allah ka tsare mu an mana rasuwa akwai ɗan uwanmu malam sani ladan wanda Allah ya anshi rayuwar sajiya malam sani ladan tsohon ɗan kwamitin matsalacin nan ne tun farko wallahi da yawan mu ma mun manta da shi a rayuwa saboda shaɗewa yana jinya a gida ya Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna وبصفاتك wa بمنك wa rahamatika Allah ka gafata masa. Allah ka kai rahama gare shi Allah ka bashi gidan firdausi da shi da duk yan uwanmu da suka ridaye mu da imani Allah ya sa suna matsayi mafi kyau mu kuma Allah ka kyautata mana ka sa goben mu tafi yau mu kyau har mu gamu da mahaliccin mu Allah ka gafarta mana da iyayen mu da jikanmu a yaye mana fitinin da suke aukuwa a tsakanin Allah ka wadata mu daga fadalan kabarin dukkan waninka ya gafuru ya wadudu ya zal arshil majid ya fa'ali lima yurid subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka qumu ila salati yaghfirullahu lana jami'an Thank you.